الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب النداء في السفر وعلى غير وجود قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال

yau darasin mu na 34 kenan a cikin wannan littafi mai albarka al-muwatta na Imam Malik yau baka shida ga watan Rajab hijira ta 428 wadda su dace da ranar 20 ga watan bakwai shekara ta 2007 ta miladiya za mu tashi babun nida'i fi safari wa ala ghairi wudu babin da ya zo akan yin kiran sallah a halin tafiya kuma yin kiran sallah mutum ba yana tare da alwala ba a wannan babin haka ya zo a cikin muwatsa ta yahya ibn yahya al-laifi wannan riwaya da muke karantawa sauran riwayoyin muwatsa da suka zo kawai sun ce ne babun nida'i fi safar babin yin kiran sallah a halin a yayin tafiya kuma abinda hadisan da suke ciki da ruwayoyin da suka zo daga sahabbai kan wannan al'amari suke nunawa yin kiran sallah a halin tafiya amma yin kiran sallah alhali mutum ba shi da alwala wannan hukuncin bai zo ba a cikin wannan hadisin hukuncin kiran sallah ko da alwala ko babu alwala wannan ba a bayyana shi ba a cikin wannan babin saboda haka wani ɗaya daga cikin sassaɓawar riwayoyin muwatsa da akan samu tsakanin almajiran imam malik ɗayan su ya faɗi wani abin da wani bai faɗa ba da yake shi imam malik ya kasance yana ruwaito muwatsa ɗin nan lokaci daban-daban wani in ya halarci wannan saukar ba zai halarci wata saukar ba ah, <clears throat> saboda haka sai ka ga akwai sassabawa a cikin riwayoyi kuma don haka ana ganin wadda tafi kowace wannan da ita tafi kowace shahara ta yahaya ibn ya al laifi wadda tafi kowace inganci kuma wadda ake ganin tafi kowace inganci waɗansu ce ta ƙa'anabi waɗansu ce kuma ta abu musu abu zuhri ta abu musu abu zuhri tana nan an buga ta <clears throat> akwai wadda kuma tafi kowace yawa ta ibn wahab to amma dukkanin su dai daga imam malik suke kuma hadisai ne waɗanda suke imam malik ya ruwaito su sai dai yakan cancanza a a tartibin da kuma kawo waɗansu hadisan da rashin kawo su قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح imam malik ya rawaito wannan hadisin daga nafi maula din abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam azzana bis sala yayi kiran sallah yayi kira yayi wato yayi kiran sallah kan kan azo sallah fi lailatin zati bardin wa rih a wani dare wanda daren ya sifantu da da sanyi da iska mai karfi faƙal sai yace shi abdullahi bin umar bayan yayi kiran sallah ala sallu fil ku tattara hankulanku ku ji kowa ya sallah a gida sallu fil rihal sallah a gida thumma sannan sai yace wato bayan ya gama kiran sallan kenan inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة, باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ta kasance idan dare mai sanyi kuma wanda ake ruwa a ciki ya tabbata wannan kana tamma ce idan kanat lailatun baridatun ba a ce lailatun idan kanat lailatan idza kanat lailatun baridatan ba a'a kana a a wadda kana attama ce wadda yake ba ta da labari ita ce anan wajen wato in dare ya zamanto mai sanyi kuma tu mabar kuma ana ruwa a cikin daren ya qulu sai annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya umarci ladani yace sallu fil rihal ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida wannan hadithin ya ba shi da alaka da kiran sallah a halin tafiya ba shi da alaka da kiran sallah a halin tafiya amma a ya imam malik ya kawo shi saboda kasancewar abin da ya zo a cikin wata riwayar kamar inda ibn abdulbar ya nuni kan cewar a wata riwayar shi abdullahi ibn umar ya kasance a wani waje ne tsakaninsa da maka mul 25 tsakaninsa da maka 25 shi yasa ne a cikin bukhari wannan riwayar sai ta zo anna abdullahi ibn umar adana fi lailatin baridatin bi dijnan bi bajnan bajnan ke bi fathi bad bajnan wa huwa mawdi'un wa huwa mawdi'un bainahu wa bain makkah 25 milan wani wuri ne tsakaninsa da maka 25 saboda kaga a halin tafiya ne amma kaga a cikin riwayar nan ba abin da nuna kan cewa halin tafiya ne sai dai in ka tattara in ka duba wata riwayar hadisi yadda ta zo a wani wajen daban sai ya bayyana gare ka cewa akwai wannan matsalar cewa a halin tafiya ne bayan yayi kiran sallar sai ibnu umar ya ce ala sallu fil rihal ku salla sallah a gida sannan sai ya dangana irin wannan aiki nasa da yayi ga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan dare ya idan a cikin dare ne wanda yake a daren akwai ruwa kuma akwai sanyi sai ya umarni da sallu fil rihal to shi yanzu a ibnu umar ba ruwa a lokacin eh, lailatun zati bardin wari akwai sanyi akwai iska amma babu ruwa amma duk da haka yayi amfani da wannan uzurin saboda haka me yayi kenan kiyasi yayi tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yace annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya umarni idan abubuwan nan guda uku suka hadu na farko dare na biyu sanyi na uku ruwa ruwan sama idan waina da wayna dan wayna abubuwan uku suka hadu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai sallar ai sallah a gida to ibnu umar da ya shiga cikin hali wanda yake abubuwa guda biyu sun samu banda guda daya shi ma sai ya koyi da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dare akwai iska eh, akwai dare akwai sanyi da iska amma babu ruwa to illar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai sallah a gida illar shine wato wato sauƙaƙawa domin akwai tsanani fiye da tsananin al'ada wajen fita domin aje sallah an fahimta tsananin da ke cikin fita aje sallah lokacin da ake ruwa ko lokacin da ake tsananin zafi ba kamar tsananin da a fita bane ayi sallah a cikin a cikin sauran ranaku na al'ada tunda ai duk fita dan aje ayi sallah ai akwai wahala ko ba haka ba ko wata ibada tana da wahalarta wato akwai ka'ida da malamai suka sanya cewa ko wata ibada tana da wahalarta to idan wahala ta fi irin wahala ta al'ada da ke cikin wannan ibada to lokacin shari'a take saukowa take zuwa ta kawo sauki kaga fita a tafi masallaci lokacin da ake ake ruwa kuma ake tsananin sanyi wahalar ta fi wahalar da yake in ba a wannan al'amari da haka sai aka kawo sauki to don haka kenan duk wata wahala da yake ba ta al'ada ba ta fi sauran wahala ta al'ada za a iya kiyasin ta ba wai sai nasi ne idan an samu ruwa ba ko da wato ba ruwa bane alal misali an ɗauke wuta ga tsananin duhu ga taɓo an yi ruwa ɗin ruwan ya ɗauke amma ga taɓo a hanya ga rashin fitulu ba fitulu masu haskaka gari to a lokacin nan wannan uzuri ne mutane su zauna a gida su sallah wannan ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana ya nuna mana sunna guda biyu yayin da aka shiga cikin halin wahala dangane da fita sallah hali na farko shine idan an yi kiran sallah a ce kowa ya zauna a gida ya sallah hali na biyu shine wanda ya zo a hadisin abdullahi ibn abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sallah raka'a hudu da raka'a bakwai a madina raka'a ai raka'a takwas da raka'a bakwai a madina wato raka'a takwas ya hada zahar da al'asr raka'a bakwai ya hada magariba da isha hmm? a wata riwayar an ce a lokacin nan saboda tsanin imam malik ya dauki wannan akan cewa saboda ruwan sama ne ruwan sama ya sanya shi ya jami tsakanin salloli don haka ne malamai suka dauka akan cewar idan akwai tsanani idan akwai wahala wajen fitowa sallah sau biyu to za a iya hada salloli guda biyu wanda lokacin su yayi ishtiraki a za a iya hada su a yi sallah tare kamar azhar da la'asar kamar magriba da nisha to waɗansu malamai sun sanya sharaɗi kamar yadda waɗansu malaman kamar yadda yake a cikin matabar malikiya kan cewar sai an samu abu guda biyu cikin uku za a iya yin jam'i abubuwa guda uku da suka sanya shine da duhu wato ya zamanto da daddare da ruwa da kuma tabo don aka samu ko guda biyu daga cikin waɗannan za a iya yin jam'i amma in ba a in aka samu ɗaya ba a samu sauran ba ba za a iya jam'i ba wannan duk saboda wato su kiyaye taqayyudi da ruksa amma idan muka ɗauki mazhabar ibnu umar wanda yake itlaqi gashi babu ruwa din babu ruwan amma akwai tsananin iska akwai mashakka akwai wahala hmm? to za mu ce mutlakan duk wata wahala idan aka samu wani wata tsangwama wata wahala mai tsanani wajen fitowa sallah za a iya haɗa salloli biyu kuma a zauna a yi sallah a gida to yayin da aka ce eh, ladan ya ce sallu fil rihal ku sallah a gida yaushe ladan zai faɗi wannan eh maimakon hayya ba zai faɗi hayya ala sala ba sai ya faɗi hayya ala sala hayya ala fala sai ce ala sallu fil rihal amma zahirin fi'ilin abdullahi ibn umar sai da ya gama kiran sallah zahirin fi'ilinsa zahirin wannan riwaya eh, cewa yayi kiran sallah azana bis sala yayi kiran sallah faqala sannan sai ya ce ala sallu fil rihal ku sallah a gida sannan bayan ya faɗi wannan ne sai ya ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan zahirin sa ya faɗe shi ne bayan ya gama kiran sallah din to don haka wannan ya nuna kan cewar lokacin da za a faɗa amma kamar yadda ya zo a cikin riwayar hadithin abdullahi ibn umar din akwai waɗansu turukun riwaya wanda suka yi nuni akan cewar yayin da ibn umar ya faɗi wannan ya faɗe shi ne a abin nan bayan an ci hayya ala sala ya zo a cikin wata riwaya wa fi riwayatin fi yawmin matir a rana da ake ruwa falamma balaga almu'adhdhin hayya ala as-sala amara an yunadi as-sala as-salatu fi rihal yayin da yake hayya ala as sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yace to as-salatu fi rihal ai kiran sa ai sallah a gida فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خير مني Abdullahi ibn Abbas ne wannan yace sai mutane suka rinka kallon juna a ah, wannan kuma menene haka sai ya ce wanda ya fi ni alkhairi ya aikata wannan yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يجوز على الإقامة في السفر إلا في السلح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه wannan kamar yadda na ce a cikin wancan hadithin wajen bigiran faɗin as-salatu fil rihal zahiri ko dai a faɗa bayan sallah kamar yadda yake zahirin hadithin Abdullahi ibn Umar ko kuma a faɗa bayan hayya ala salah hayya ala falah kamar yadda ya zo a cikin wannan hadithin na Abdullahi ibn Abbas fuska ta uku shine da waɗansu malamai suka ishara gare shi amma babu dalili a kansa shine maimakon a ce hayya ala salah hayya ala falah sai a ce as-salatu fil rihal wanda wannan shine ikhtiyarin ɗaya daga waɗansu daga cikin malaman hadisi ah, Muhammad ibn Khuzaima amma as-sahih za a faɗe ta sannan wato ba za ta zamanto maimakon hayya ala salat da hayya ala salat ba a kuma cikin wannan akwai matsala da ake kawowa shine idan an ce ya faɗa cikin sallah me hukunci kaga kenan an ce mutum mai kiran sallah zai iya yin magana kenan tunda wannan ai ba zikiri bane eh, ya yi kira cikin sallah sai ce ala sallu fil rihal wannan bittifaq baya cikin lafuzan kiran sallah baya cikin lafuzan azan saboda haka kamar wata magana ce ba kowa ya zo da ita cikin sallah dan haka ah, malamai sun tafi akan cewa ya halatta mutum ya magana a cikin kiran sallah idan akwai maslaha kamar wannan maslaha ce ta sanya shi yayi wannan magana a wannan hali dan haka idan mutum kamar alal misali kana cikin kiran sallah sai ka gama kaho zai tsallaka titi ka yau ku kama sandansa sannan ka ci gaba da kiran sallanka in ko ka kyale shi kana kiran sallah kana ganin sa wai kai kiran sallah kake ba a magana ya je mota ta tunkuɗe shi ya faɗi ya ji ciwo to sai ka biya diyar saboda ka yi tarkul fi'il wa tarku fi'il barin aiki aiki ne ka zamanto kai ne wato sababi akan jin ciwon sa sai dai idan wani ya gani tare da kai to a nan wajen sai ya zama to sai ku yi musharaka akan ɗaukar nauyin idan ba wanda ya magana don haka aka ce idan mutum yana kiran sallah amma idan babu wata maslaha ba a magana ana kiran sallah hatta ko sallama aka yi maka ba za ka ce wa alaikum salam sannan ka ci gaba da kiran sallan ka ba ko kai atishawa ka ji wani ya ce wani ya atishawa ya ce alhamdulillah ba ka ce yarhamukallah ba sannan hayya ala salah hayya ala falah ba a tashmitul atif wannan shine as-sahih saboda wannan zikirin wannan kiran sallan da kake zikiri ne da yake da wazifa ta tasa da ya shagaltar da kai daga dukkan wani zikiri ba wannan ba hadisi na biyu a wannan babin shine an malikin an nafi daga imam malik daga nafi anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar kana la yazidu ala al-iqamati fi safar illa fi subh ya kasance baya kara wani abu a kan yin al-iqama wajen a yayin da yake tafiya illa a illa a lokacin sallah asuba فإنه كان ينادي كان ينادي فيها a lokacin sallah asuba ya kasance yana yin kiran sallah a cikinta wa yuqim sannan yayi iqama wa kana yaqul yana cewa innamal adhanu lil imam alladhi yajtami'u an-nasu ilayhi kiran sallah an kiran sallah wato yana tabbata ne ga limamin da mutane suke tattaruwa ya zuwa gare shi wato a cikin garuruwa masallaci da ake zuwa a haɗu a tattaru wato mutane su haɗu don su zo su sallah a wajen nan ne aka shar'anta kiran sallah amma ga wanda yake a halin tafiya to shi in ma in yi kiran sallah ya yi kyau in bai kiran sallah ba babu laifi amma kiran sallah ya fi kiran sallar a halin tafiya duk da ka san ba wanda zai zo kiran sallah ya fi saboda hadisin da ya gabata na abu sa'idin al-hudri inni araka tuhibbul ghanami wal badiya fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'azzanta bis salah farfa biha sawtak hmm. yace na lura kai mutum ne mai mai son kiwo mai son awaki da mai son zama a cikin daji to in kana cikin daji lokacin sallah yayi ka tashi zakayi yi kiran sallah ka ɗaukaka ka domin ba wanda zai ji anshin kiran sallar mai kiran sallah face masa shaida ranar alkiyama ko mutum ko aljan kuma wani gabu ne to ga ya nuna cewa cewa mustahabbi ne da mutum samu wannan falalar ko shi shi kadai ne a cikin kiran sallah in yana tafiya ko shi shi kadai ne a halin tafiya yayi kiran sallah amma idan bai yi ba babu laifi to wannan ya nuna mana fi'ilin Abdullahi ibn Umar gashi kuma ya daga cikin masu tsantseni wajen wajen bin sunna ya kasance idan ya zo zai idan za sauran salloli ikama kawai yake musu amma in sallah asuba ce sai ya sa a kiran sallah hikima wajen keɓance sallah asuba da wannan saboda galibi ana bacci lokacin da ana yin sallah yawanci matafiya al'adar matafiya a da in suna yin tafiya a farkon dare shine al-idlaj ake ce masa kamar yadda ake cewa man hafa adlaj wanda ya ji tsoro zai fita da wuri wato ya fita a farkon dare to al'ada sun kasance suna tafiya a farkon dare idan ƙarshen dare ya zo ya zo wato sulufi na dare na ƙarshe sai su yi ta'ari sai su yi rurumi a sauka a huta a lokacin da za a yi bacci sannan sai a tashi sallah asuba to kaga sallah asuba za ta zo mutane ana cikin bacci kenan dan haka yake yake sawa a kiran sallah ko shi ya kiran sallah din idan a halin tafiya ne a sallah asuba amma sauran salloli da yake ana tare sai kawai ya tsaya akan yin iqama kawai dan haka wannan ma kuma shine matabar imam malik kan cewa matafiyi ba dole ne ya kiran sallah a cikin tafiya ba amma idan yayi yana da kyau idan yayi yana da kyau saboda wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri yana daga cikin hikimar da ake so mutum ya kiran sallah shine kan ah, cewa idan mutum ya kiran sallah ya zo zai yi sallah an ruwaito daga Salman al-Farisi yana cewa mala'iku suna zuwa su tsaya a gefen damansa da gefen hagunsa ki sallah tare da shi to idan sahabin ya faɗi irin wannan labari na gaibu ana ɗauka ana ɗauka ne cewa ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a bashi hukuncin maganar annabi sallallahu alaihi a wata a wani a wani hadisi a wata riwayar ma na hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa mala'iku idan suka tashi za su sau iyakar ganin mutum gabas da iyakacin ganin mutum hagu da daman shi wanda zai ko da shi shi kadai ne kaga ya samu jama'a wanda tafi kowace jama'a za ta zo ta yi sallah tare da shi albarkacin ne albarkacin ya kira sallah domin ya yi sallah a cikin wannan ya nuna mana cewar abinda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa wannan domin yawanci hadisan da aka rawaito na tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance yana yin kiran sallah da iqama a halin tafiyarsa ko da ku lokacin sallar ya fita kamar yadda ya zo hadisin Imran ibn Husayn lokacin da suke bacci lokacin da sun dawo daga tafiya suka kwanta irin wannan rurumi din aka sa bilal ya gadin fitowa alfijir eh, mun karanta shi a cikin muwatta shaidan ya zo ya ta jijjiga shi kamar yadda uwa take jijjiga danta shi ma bacci ya dauke shi eh, daga baya ba su farka ba sai zafin rana ne ya tayar da su da aka tashi kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fita daga wannan wajin wanda shaidan ya zo ya same mu a ciki da suka je inda za su yi sallah kafin a yi sallah sai da aka yi kiran sallah kafin sai da aka kiran sallah gashi ba wata jama'a ake bukata ta zo ba amma kuma duk suna tare waje daya amma aka kiran sallah wanda ya nuna mana cewa kenan yin kiran sallah shine yafi wanda suka ce ba dole bane a kira sallah a lokacin tafiya sun duba zuwa ga ma'ana ne sun duba cewa ma'anar kiran sallah a kirawo mutane da suke zaune a cikin gidajen su su fito domin su sallar jama'a to in ko a halin tafiya ne babu wannan bukatar hmm, to amma ɗaya bukatar tana nan shi yasa sai suka ce to mustahabi ne ba wajibi ba bai kai karfin sunnar kiran sallah lokacin da ake zauna a cikin gida a cikin gari ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن أو فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة إمام مالك يرويته وانا حديث دقى هشام بن عروة أن أباه قال ما يتنسى عروة بن الزبير يتي إذا كنت في سفر إذن كاكسن شيء أهال تفيا فإن شئت أن تؤذن, أن تؤذن وتقيم إن كاسو كي كرا صلى كي إقامة domin ka samu wannan mustahabbin da ke cikin da ya zo a cikin sunna fa'alta in ka so kai haka ka aikata wa in shi'ta in ka so fa aqim kai kiran kai kai iqama kawai wala tu'adhdhin kada kai kiran sallah <clears throat> babu sabani akan kiran sallah akan yin akan yin ikama ita ikama za a yi ta sabanin kawai wato kiran sallah ne shine aka baka zabi in ka so ka yi in ka so ka bari amma yin ya fi barin ya barin alkhairi wannan a halin tafiya kenan wa qala yahya yahya yace sami'tu malikan naji imam malik yaqulu yana cewa la ba'asa an yu'adhdhina ar-rakib wa huwa rakib babu laifi matafi yana kan abin hawansa ya kiran sallah alhali yana kan abin hawansa to yana kan raƙumi ya kiran sallah an ruwaito abdullahi ibn umar haka yake yi in yana cikin tafiya in lokacin sallah yayi sai ya kiran sallah yana tafiya akan raƙuminsa sannan sai ya sauko ya iƙama ai sallah tare amma baya ikamar akan abin hawansa kiran sallah dai yana yi saboda haka wannan ya nuna cewa babu laifi ai haka kamar yadda Imam Malik ya kafa hujja da wannan duk da bai ishara ya zuwa ga fi'ilin Abdullahi ibn Umar ba babu laifi mutum yayi saboda haka zamu kiyasan raƙumi ma da mota yanzu da mota da keke da duk wani abin hawa mutum zai iya yana cikin tafiya in lokacin sallah yayi ya kiran sallah akan abin hawansa sannan ya tsaya ya tsaya ya ikama ya sallah to wannan a wannan zai zahirinsa zai yi ta'arudi da wata riwaya da aka rito daga wa'il ibn hujr sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne da yake cewa yana daga cikin sunna Allah yu'adhdhina al-mu'adhdhin illa wa huwa qa'im wa an la yu'adhdhin ala ghairi wudu yana daga cikin sunna cewa mai kiran sallah kada ya kiran sallah face yana tsaye kuma kada ya kiran sallah face yana da alwala to idan sahabi ya ce abu yana daga cikin sunna wani ana bashi hukuncin cewa hadisi ne musnadi da aka dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kaga wannan idan ya inganta kuma ibn abdul bar yayi ishara zuwa ga ingancinsa zai raunana abin nan halarcin mutum ya kiran sallah alhali yana zaune a kan raƙumi tunda an ce sunna shine ka yi kiran sallah kana tsaye to wanda yake zaune ko akan raƙumi ba za a tsinta shi da kan cewa yana tsaye ba da haka saboda wannan sunna al'afdal mutum ya fita daga cikin saɓani ya kiran sallah ɗin alhali yana tsaye ya tsaya a sauka ya sauka daga abin hawansa ya kiran sallah sannan ya yi ikama sannan ya yi sallah ya fita daga cikin saɓani قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول من صلى بارض صلاه صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فاذا اذن واقام الصلاه او اقام صلى وراءه من الملائكه امثال الجبال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إمام مالك يرويته وانا حديث دقا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب دقا سعيد بن المسيب المخزومي أنه كان يقول شي سعيد يا كسن شينا تشيوا من صلى بأرض فلا وندي صلى أكسا ودتكي wadda واتو باب كومي babu باب كوى cikinta wato ƙasa wadda take hamada ƙungurmin daji sallah an yaminihi malak wa an shimalihi malak mala'ika zai sallah a gefen damansa wani mala'ikan ma ya sallah a gefen hagunsa wannan wannan ibn musayyib shi ya faɗi wannan to shi kuma tabi'i ne idan tabi'i ya faɗi irin wannan wanda yake ra'ayi ba zai iya saninsa ba to shi kuma me hukuncinsa an ce in sahabi ne ya faɗa sai a ce wannan hukuncinsa hukuncin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma wannan idan tabi'i ya faɗa abin da yake hankali ba zai shige shi ba to ya zamanto hadisi ne mursa ya zamanto an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗe shi amma akwai gibi a cikin isnadi wato kamar tabi'i ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza amma kamar yadda ya gabata kwatankwacin wannan riwayar an rubuto daga salmanin farisi la'alla Ibn al-Musayyib ya ji daga salmanin farisi ne yace fa in azana wa aqama idan ya kira sallah yayi iqama wa aqama as-sala yayi iqamar sala eh, ah, ah, yayi iqamar sallah aw aqama ko kuma yayi iqamar kawai fa idza azana wa aqama idan yayi kira sallah kuma yayi iqama salla wara'ahu min al-mala'ikati amsalul jibal to waɗanda mala'ikun da za su yi sallah bayansa suna mamu ɗinsa shi ne liman ya zama liman mala'iku sallah mala'ikun da za su yi sallah a bayansa amsalul ba kamar wato duwatsu saboda yawansu saboda yawansu kamar yadda za ka tara ƙasa ta to dutse haka za su taru su to kamar dutse ne a bayansa na mala'iku kawai wannan maganar sa'id ibn al-jibal ibn al-musayyib za a ta hukuncin rab amma za ta an waito su ta an ruwaito ga hadisin Salman al-Farisi kamar yadda ya zo a cikin sunan Nasa'i idan kana rajulu fi ardin fi ardin fay fa aqama as-salah salla khalfahu malakan fa in adana wa aqama salla khalfahu min al-mala'ikati ma la yarahu tarafahu yarka'una bi ruku'ihi wa yasjuduna bi sujudihi ويوقنون على ويؤمنون على على دعائه wannan hadithin Dawud ibn ta isnadin Dawud ibn Abi Hind an Abi Uthman an-Nahdi an Salman yace ya ce idan mutum ya kasance a cikin ƙasa wadda take babu komai a cikin ta daji fa aqama sala yayi iqama salla halfahu malakan to mala'iku biyu kawai za su sallah a bayan sa daya hagu daya dama fa in adzana wa aqam in yayi kiran sallah sannan yayi iqama salla halfahu min al zai salla adadin mala'ikun za su salla a bayansa adadi ne da wato ganinsa ba zai iya kaiwa gare su ba ba zai iya ganin iyakar iyakar su ba da idanunsa yarka'una bi ruku'i suna ruku'i da ruku'unsa wa yasjuduna bi sujudihi suna sujada da sujadarsa wa yu'minuna ala du'a'i suna cewa amin akan addu'arsa suna cewa amin akan addu'arsa to kun gani wato wannan <clears throat> a to amma fa mun san cewa rashin zaman lafiya a ƙasar nan kar mutum ka ce za ka je kai sallah a cikin daji ka bar don ka samu wannan lada kar kai sallah a cikin irin tashar tashar irin garuruwan tasha din nan da gidan mai na tasha in kokarin samun wannan falalar musamman in lokacin ne wanda take masu hadari ka je ka ka je ka bijirar da kanka ga hadari kiyaye rai yana da muhimmanci amma an banda wannan mutum ya bar waɗannan masallatan ya sallah a ƙungurmin daji dan shine sharaɗin sallar kai sallah a ƙungurmin a daji ba a cikin gari ba a cikin ƙauye ba inda babu kowa sai kai sai Allah sai kuma motoci sai kuma masu wucewa to in kai sallah a wannan hali shine zaka samu wannan wannan alkhairi in ko ba kai ba Allah ya ganiyarka da ba dai yan fashi da makami ba da zaka yi wannan hadisin an yi sabani a wajen salman wajen riwayarsa waɗansu suka ruwaito shi mawqufan kamar yadda na gaya mu cewa salman ne ya faɗa waɗansu kuma suka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa amma ala ayi halin ai wannan sabanin ba shi da tasiri tunda in ma salman ne ya faɗa da baki da kansa ai ba zai iya faɗi wannan da ra'ayinsa ba dole ya je daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga shi salman baya daga cikin waɗanda suke riwaya daga cikin littafan bani isra'ila wannan abin da ya danganci kiran sallah kenan a halin tafiya wanda yana daga cikin yana daga cikin wuraren da ake so a kira sallah ba wai kawai a cikin gari ba kuma mutum ko shi shi kadai ne ba yana tare da jama'a wanda yake bukatar zo su yi sallah tare da shi ba na ne الرجل من الجار قال حدثني لا ينادي بليل وكل واشربوا حتى ينادي له الام مكتوب. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان بلالا ينادي بليل وكل واشربوا حتى ينادي يوم الام مكتوب. قال وقال لكل مقتول رجلا أعمى لا إله الا حتى يقال له أصبحت أعمى نعم باب قدر السحور قدر السحور من النداء بابي ديزو أغرب وجن لوكة سحور فكان لوكاشين سحور ذكرا صلى nawa ne gwargwado tsakanin lokacin sahur da kiran sallah haddakan ya an malik ya ya ruwaito wannan hadisin a muwatsarsa daga imam malik a riwayarsa ta muwatsafe an abdullahi ibn dinar daga abdullahi ibn dinar an abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yunadi bilay bilal yana kiran sallah ne a cikin dare wato a lokacin da yake da sauran duhu wato hukuncinsa hukuncin dare ba rana ba fakulu washrabu ku ci ku sha eh, wanda yake nuna cewa kiran sallah shine alamar cewa lokacin alfijir yayi to in bilal ne ya kiran sallah ma'ana har yanzu alfijir bai keto ba dan haka ku ci ku sha ga masu azumi ga wanda suke ga wanda suke azumi ya hau kansu kenan lokaci ne da yake ci da sha ya halatta hatta ينادي ibnu ummi مكتوم حتى ابن ibnu ummi يا yayi kiran sallah wato idan ibnu ummi maktum yayi kiran sallah wannan shine gaya bi ma'ana ku ci ku sha har sai kun ji kiran sallah ibnu ummu maktum daga kun ji kiran sallah ibnu ummu maktum to ku kame ku daina ci ku daina sha ku daina ci ku daina sha wato gwargwadon sahur kenan tsakanin wato da daddare zuwa zuwa lokacin da za a kirawo sallah na alfijir a ɗaya riwayar kuma malik ya ruwaito daga ibn shihab zuhri an salim ibn abdullah daga salim dan abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka dan ya kirawo shi ya ruwaito wannan hadisin mursal amma bai faɗi cewa salim ya ruwaito daga ubansa ba amma a sahih riwayar salim daga mahaifinsa ne kamar yadda ya zo a muwatsa din qanabi haka dalika bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihinsa da muslim yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yunadi bilayl bilal yana kiran sallah ne da daddare fakulu washrabu ku ci ku sha hatta yunadi hatta yunadi ibn ummi maktum har sai ibn ummi maktum um, ibn ummi maktum yayi kiran sallah ibn ummi maktum abdullahi ibn ummi maktum ah, an yi sabani a sunansa waɗansu ce masa abdullahi waɗansu ce masa amr kamar yadda aka yi sabani a sunan mahaifinsa amma ya shahara da ibn ummi maktum su da cewa dan mahaifiyarsa ummu maktum uwarsa ummu uwarsa alkunyata ummu maktum to ya shahara da yin nasab ga nasab shi zuwa ga mahaifiyarsa yana daga cikin musulmi na farko wanda suka musulunta tun a makka wataran kuma an ruwaito kan cewa sanadiyarsa ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da suratu abasa abin da ya faru tsakaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sababin saukar sura abasa wata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da manya-manyan Quraysh yana kokarin bayyana musu a tauhidi da shari'o'in addinin musulunci yana kudayin za su musulunta sai Abdullahi ibn Umm Maktum yazo yana tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu na fatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna bacin ransa saboda ya tsare ya ya wato ya ya datse masa kokarin da yake da waɗannan manya-manyan mutane manya-manyan Qurayshawa dan su musulunta ya datse masa wannan abin nan al'amar maganar da yake yi to shine Allah ya saukar da abasa wa tawalla ya ɓata rai ya juya ba ya juya fuska an ja'ahu al'ama saboda makaho ya zo masa wa ma yudrika la'allahu yazakka me ya sanar da kai la'alla shine wanda yake zai samu tsarkaka din aw yadhakkaru tanfa'ahu dhikra ko kuma ya wa'aztu wa'azi ya amfane shi hmm. wa amma man ja'aka yas'a wa huwa aw yadhakkaru tanfa'ahu dhikra amma man istaghna amma wanda yake shi shi ba ruwansa da imani ya wadatu baya bukatar addini fa anta lahu tasadda gare shi kake mai da dukan hankalinka wa ma alayka alla yazzakka ba laifin ka bane in bai tsarkaka da imani ba wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa an anta anhu talaka amma wanda yazo yana kokarin yana jin tsoron Allah sai ka wofinta daga ba ka mai da hankalinka gare shi ba kalla Allah ya ce al'amun ba haka yake ba innaha tazkira wa'azi ne kawai wannan faman sha'a zakara wanda duk yake so ya wa'azu ya wa'azu saura kakka mai da hankalinka a kan wani da kake ganin kamar shi ne wanda yake in ya musulunta za in ya musulunta zai karfafa addini dubirin talabikin da Allah ya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen nuna masa in abin da fi in wannan abin da ya aikata din bai ma ce masa bai tumje da cewa ka bata rai ka daura fuska ba sai ce abasa wata walla ya bata rai ya bata ya bata rai ya juya ba wane ne wannan to an sa annabi sallallahu alaihi wasallam ne to amma saboda talaqufi da Allah madaukakin sarki yake masa yace masa abasa wa tawalla ya batare ya juya fuska saboda makaho ya zo masa to sannan sai ya dawo ya koma wa ma yudrika la'allahu yazakka to a lokacin nan da yake da yake dan a nuna masa cewa ba laifinsa bane kuma abu ne kuma akwai abubuwa na gaiba wanda yake wannan bai san shi ba to me me ya sanar da kai cewa la'alla shine wanda yake zai tsarkaka ba su wanda kamar da hankali gare su ba wannan yana daga cikin wato abin da yake tabbatar da girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to Abdullahi ibn Umar tun ya kasance yana daga cikin makafi makaho ne an yi saɓani lokacin da ya makanci an ce lokacin yana ɗan ƙaramin yaro waɗansu kuma suka ce <clears throat> an ce lokacin yana ɗan shekara tara an dai saɓani a lokacin amma dai ba a haife shi makafi makaho ba da ya hijira baya zuwa yaƙi don haka yayin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da la'aikawar ƙa’idu na minal mu'mini na walmujahidi na fi sabi lillahi bai amwalihim wa amfusihim والمجاهدين غير أولو الضرر لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وان دفك زونا أتكين جدا banda waɗanda suke cikin wato larura ba daidai suke da waɗanda suka fita jihadi fi sabilillah ba faddala Allahu al-mujahidin ala al-qa'idin ajran azima Allah ya fifita masu jihadi akan wanda suka zauna a gida suka kifta jihadi da lada mai girma to da aka fara saukar da ayar babu ghairu ulil darar la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina wal mujahidin wal mujahidin fi sabilillah ba a faɗi cewa masu larura ba sai Abdullahi ibn Umar Maktum ya zo kita ya Rasulullah ni fa Hmm? Nifa ina da larura ba zan iya fita jihadi ba hmm? to dan Allah Allah ya yi wannan ne ba tawai ba wai cewa Allah bai san cewar eh, ba wai cewa Allah ba an yi istidraki bane Allah daga baya ya gano sannan ya zo ya yi bot daga baya kamar yadda ake yin istidraki Allah baya istidraki ba bada bane Allah dan ya bayyana matsayin wannan bawan Allah dan ya bayyana matsayin wannan bawan Allah da makamancinsa masu larura daga cikin mumine to sannan sai aka saukar da gairu ulil darar la yasawi alqa'iduna ghairu ulil darar mazauna ba waɗanda suke cikin larura ba sune kuma su Abdullahi ibn Ummu Maktum da makamantansa eh, laysa ala al'ama harajun wala ala al'araj harajun wala al marid haraj babu laifi babu laifi akan makahu babu laifi akan gurgu babu laifi akan mara lafiya da sau da yawa ya kokin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya shi abdullahi ibn umaktum shi ake shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sawa ya zamanto mai kula da madina a bayan shi ya rinka yin sallah da muminai wanda ba su tafi wanda ba su tafi jihadi ba da sauran kuma bayan da sauran kuma mutanen garin madina kamar yadda ya a lokacin yakin badar a waɗansu daga cikin malaman tarihi sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya wakilta shi ya mai da shi wato wakili wakilinsa a madina bayan ya tafi wajen shugabanci wajen kula da harkokin garin madina ya wakilta shi sau goma sha bakwai wannan ya nuna matsayinka a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabbai wanda suka zauna a madina a madina ya rayu a madina ya mutu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yunadi ibn ummi maktum har sai ibn ummi maktum yayi kiran sallah qal wani ne yace wannan qala shi abdullahi ibn umar baya daga cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ibn ummi maktum rajulan a'ma ibn ummi maktum mutun ne makahu la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta baya kiran sallah har sai an ce masa gari ya waye gari ya waye sannan sai ya kiran sallah to wannan hadithin ya nuna cewar halaccin a samu ladani guda biyu a masallaci kamar yadda wannan ya kasance bilal ladan ne ibn ummi maktum ma ladan ne ba ba ne bane da dan ya zama to guda daya amma da ba don wannan hadisin ba da dalili na cewa ladan guda ɗaya ne yana da ƙarfi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun san law ya'lamu ma fi nida'i was saff al-awwal thumma la yajidu thumma la yajidu illa an yastahimu lastahamu alayhi da a ce sun san abin da ke cikin kiran sallah da sauran farko sannan ba za su samu ba sai sun yi ƙuri'a da sun yi ƙuri'a kaga idan da za a iya samun ladan yama sai ba bukatar ƙuri'a amma kasancewa za a yi ƙuri'a nuna cewa mutum ɗaya ne yake ladanci kamar wani hadisin ya nuna cewa za a iya yin samun ladanai guda biyu to amma a koyaushe ne za su rinka kiran sallah sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna cewa a cikin sallar asuba ne shine ake kiran sallah sau biyu amma sauran salloli sau ɗaya ake kiran sallah hmm. amma tunda an yi a sallah asuba waɗansu malamai sun yi ittiradin wannan sun ce ya halatta za a iya yin kiran sallah sama da guda ɗaya a masallaci a kowace sallah ce amma da sauti daban-daban ba da sauti ɗaya ba wannan yi da sauti ɗaya yana daga cikin bidiyo'i da banu umayya suka kirkiro a cikin addini banu umayya su suka faru wannan kuma wannan wannan al'adar ta ta kasance har a biladul haramain har sai da daular saudiya ta zo tukuna lokacin da abdul aziz ya kafa ya kafa abdul aziz baban su sarkin saudiya ne yanzu da ya kwace mulkin najid daga abin nan daga su abin nan rashidawa ya kafa ƙasar saudi arabia a lokacin nan ne sannan ya canza yadda ake kiran sallah da kiran sallah an aka tashi da sauti ɗaya ake yi kuma kiran sallah iri hudu ake yi da na malikiya da na shafi'iya da na hanafiya da na hambaliya kowanne da tasu hasumayar in wannan ya fara sai ka ji wannan ma ya fara watakila wanda basu manta ba za su ji kaset din akwai wani kaset din yadda ake wannan kiran sallah ga ana an hada su lokaci yadda ake yi yana daga cikin kyawawan abubuwan da hukumar Saudiya ta wannan zamanin suka yi da suka hana wannan bid'a dan bid'a ce da tun zamanin Banu Umayya ake yin ta kaga da Annabi sallallahu alaihi ya halatta a samu masu kiran sallah guda biyu amma kiran sallar nasu daban ne kuma akwai hikima a cikin bambanta kiran sallah hikimar shine cewa Bilal in yi kiran sallah an san cewa na tashi daga bacci ne Eh, da kuma shirin ai sahur shirin aisahur to wannan lokaci shine lokacin sahur daga kiran sallan bilal har zuwa kiran sallan abdullahi ibn ummi maktum kiran sallan abdullahi ibn ummi maktum shine kiran sallan da yake sanar da shigar lokacin sallah asuba da ƙarshen lokacin sahur to a cikin nan wajen akwai iskali an ce baya kiran sallah shi ibn ummi maktum tunda mutum ne makaho sai an ce masa asbahta asbahta gari ya waye gari ya waye a wata riwayar hatta yatla alfajr har sai alfijir ya keto to kuma nan an ce ku ci ku sha har sai kiran sallah wato cewa kenan kaga ba a ce masa ya fara kiran sallah sai garin ma ya waye sai alfijir ya riga ya keto kaga kenan wannan mai azumi kenan ya ci ya sha kafin ketowa alfijir bayan fitowa alfijir inda ba zai fara kiran sallah ba sai alfijir ya fito ko ba haka ba kuma jamahirin malamai sun tafi cewa ba a cin abinci na mai azumi zai kame daga cin abinci kafin fitowa alfijir kamar yadda zahirin alkur'ani ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al aswad min al har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na alfijir wato daga hudowa alfijir wannan shine karshen gayar ci ku to in ku aka ce sai bayan ma garin ya waye tukuna sai alfijir din ya fito sannan sannan ibn umar tun zai kiran sallah wanda daga lokacin da ya fara kiran sallah ne za ku kame wato kenan kun ci abinci bayan fitowa alfijir wanda kuma dukkan malamai ba su yadda da wannan ba in banda aka abinda aka rubuto daga al'amash Sulaiman ibn Mahran shine yake cewa a mai azumi ya ci abinci da ya ci gaba da cin abincinsa har sai ya ga na gari ya waye ba har sai gari ya waye ya ga haske ana ganin kowa da kowa a lokacin nan ne zai kama bakinsa duk abu jamhur ba wanda ya da al'amash a cikin wannan saboda ya saba mazahirin alqur'ani ya saba mazahirin alqur'ani to wani ya daga cikin yana daga cikin mashakil gaskiya wanda malamai suka yi sun idan waɗansu kamar ibn abdulbar sai ce abinda ake nufi da asbata asbata gari ya waye ka kusan gari ya kusan wayewa abinda ake nufi kenan gari ya kusan wayewa to amma shi kuma yana da zafi iskali in aka ce gari ya kusan wayewa kaga al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam an san abin da baya kiran sallah asuba sai alfijir ya hudu kiran sallah sai lokacin sallah ya shiga saboda haka ya zai yi kiran sallah kafin fitowa alfijir wannan matsala gaskiya tana daga cikin matsaloli wanda suke sun ɗore wa malamai kai ibn hajar ya kokari ya fita daga wannan cewa yi shine ibn ummu maktum yana fara kiran sallah daga farkon fitowa alfijir yana ketowa sai fara kiran sallah to amma wannan mutum ne fa abin nan ya kuma wannan ai ba abu ne wanda yake garibi ba tunda musamman a wannan zamanin na annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'iku suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mamaki mala'iku ne za su sanar da farkon fitowa alfijir sai zaman to an ga mutum ta kira sallah wannan gaskiya jawabin yana da nasa iskal din kuma wannan har yanzu yana daga kun ga nan zurqani gashi nan ya tsawaita magana a nan wajen amma sai ga babu wani abu wanda yake zai warware wannan matsalar illa kan cewar a ka'idar da malamai suke faɗa cewar gaya tana shiga cikin almaziya ko ka ba ta shiga cikin almaziya hmm? alal misali a ma Allah madaukakin sarki ya ce faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wanke wanke hannayenku har zuwa gwiwar hannu to gwiwar hannu ana wanke ta kuka ba a wanke ta a wajen alwala ku wanke hannunku har zuwa gwiwar hannu haka aka ce da gaya ko eh? ila al ila da hatta duk wanda suke sanar da gaya suke sanar da wato iyaka ka'idar da malamai suke faɗa shi ya cewa abinda aka yi masa iyaka iyakar tana shiga ko ko iyakar ba ta shiga kun gane suka akwai to nan abinda malamai suke cewa shine cewa idan abinda aka yi ma iyaka ita iyakar da abinda aka yi ma iyaka din jinsu su daya to iyakar tana shiga ciki kamar wannan iyakar gwiwar hannu ce gwiwar hannu tana cikin hannu ko tunda hannu tun daga ɗan yatsu ne har zuwa ta faɗa duk hannu ne saboda haka gwiwar hannu tana daga cikin hannu da haka idan mutum ya tashi wanke hannu iyakar wadda take gwiwar hannu tana shiga cikin hannu amma idan iyakar ba ta cikin abin da aka yi ma iyakar to ita iyakar ba za ta shiga ciki ba wanda yake wannan kamar a halin azumi dare daban rana daban ko rana abinan dare shi ake ma iyaka hudowa alfijir shine iyakar hudowa alfijir shine farkon rana da ka hudowa alfijir ba jinsin ba jinsin dare bane ya saba da dare ko ya riga ya zamanto rana don haka a nan wajen iyakar ba za ta shiga cikin abin da ake ma iyaka ba saboda haka mutum zai ci abinci kafin fitowa alfijir haka dalika wajen kiran sallar ibn ummi maktum ku yi wato kiran sallar bilal daban da kiran sallar Ibn ummi maktum to wannan fatarar tana karewa da kiran sallar Ibn ummi maktum to kada kiran sallar Ibn ummi maktum ya shiga cikin lokacin da kuke ci kuke sha saboda haka yana kiran sallah a farkon alfijir to ya zamanto shine gayarsa shine gayar da za ku da cin abinci kada ku kai lokacin wato kafin ya kiran sallah ya zama tukan cewa kun kame daga cin abinci daga ya fara sallah kar a same ku kuna ci daga ya fara kiran sallah kar a same ku kuna ci kuna sha amma kafin wannan za ku iya ci ku sha wannan ɗaya daga cikin jawabin da waɗansu malamai suka faɗa kenan ala ayyati hali shi ma kansa baya zaman baya kasancewar ba shi da nasa iskalin amma yana daga cikin wurare da malamai sun yi bakin kokarin don su daidaita a samu ingantacciyar fassara ga wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin akwai halaccin a kira mutum wanda yake da illa a kira shi da illarsa wannan ba ba'a bane ba kuma aibanta ba aibantawa baya daga cikin wala talmizu an wala bil alqab baya daga cikin wato yima mutane lakabi da bai dace ba Allah ya hana mutum kai ma mutum lakabi kawai mutum makaho ne a ce masa makaho malam makaho ko gurgu ne a ce malam a ce malam gurgu hmm? to wannan idan ba da nufin aibatawa ba dan nufin dan a sifanta shi ne dan a san shi babu laifi yanzu ta kamar nan an ce wa kana rajulan ba ya kasance mutum ne makaho wannan ba aibi ba ne kamar yadda za ka samu a cikin almuhaddithun kamar akwai al'aar da haka ma ya shahara gurgu malamin imam malik abdullahi ibn bakwan al-a'raj hmm? Hmm? akwai abin nan al-a'war al harif al-a'war ba cikin masu ruwaya daga wajen sayyidina ali ko da yake malaman hadisi ba su yadda da shi ba harif al-a'war akwai al-a'mash wanda abin nan wanda baya gani baya iya gani sai da baya iya gani da rana da dare baya iya gani sai da dare yake iya gani wato in rana sai baya iya bude idan sa wannan shi ake cewa al'amash da haka ya shahara wajen malaman hadi wannan jo duk babu komai idan aka aka aka an ba faɗin haka ta fuskar wato sifanta mutum ba da niyyar aibata shi ba wannan ya halatta asalin halaccin kuma daga irin waɗannan hadisi kamar daga irin wannan daga wannan hadisi ne da irinsa wanda suka zo wajen sifanta waɗansu daga cikin sahabbai da wani aibi da ke tare da wani wato abin nan tawayar halitta da ke tare da su wanda wannan bai zamanto abin bai zamanto haramun ba da haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ikrari akai ba sannan a cikin wannan hadisin ya nuna halaccin makaho ya kiran sallah kiran sallah ba sai ba sai mai gani ba makaho ma zai iya yi amma sharadin ya kiran sallah bai zamanto zai yi koyi da mai gani ya gaya masa lokacin sallah yayi sannan sai ya tashi ya kiran sallah amma idan ba haka ba ba za a yarda da sa ba sai dai kamar yanzu da yake an yarda aiki da agogo kuma yana da nasa agogon shi ma in an gaya masa ko kuma yana da irin in an yi kalandar lokacin sallah ta da ladarai za su da makafi za su iya shafa wasan lokacin sallah almuhim dai yana buƙatar abin da zai sanar da shi lokacin sallah sawa'un da ijtihadin wani ko kuma da wata hanya daga cikin hanyoyi da mutum kamar sa zai iya sanin lokacin sallah domin sharaɗin mai kiran sallah ya zamanto ya san lokacin sallah sannan wannan hadithin ya nuna kiyayewar addinin musulunci ga maslahar al'umma yadda aka sanya cewa a yi a rinka kiran sallah a tsakar dare domin me domin al'umma su tanadin tashi domin su sahur wajen ibada wato addinin musulunci yana kula da tsara abubuwa waɗanda za su taimaka wa mutane bautar Allah farkon abinda farkon abinda zai kawo gyaran al'umma a a wato a kyautata wa mutane hanyoyin da za su inganta bautar Allah shi bautar Allah yanda ake so wato ko da abubuwa ne na ci gaba na tsari hmm, a yi su yanda yake tsarin zai hidimta ma bautar Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya shar'anta wannan ya ce a sami kiran sallah guda biyu na dare saboda ne saboda akwai bukata ga al'umma wajen kyautata al'amarin wato a shirin azuminsu da kuma yadda za su tsara sallar daransu shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi bilal yana kiran sallah liyarja'a qa'imukum liyarja'a qa'imakum wa yunabbiha na'imakum domin ya dawo da mai tsayuwar dare domin kuma sannan kuma ya faɗakar da wanda yake bacci mai tsayuwar dare wanda yake sallah cewa to kai lokaci fa yayi da zaka so shirin sahur hmm? wanda kuma yake bacci a ce masa kai tashi fa lokacin da Allah yake raba garabasa lokacin al-ashar ya zo wal mustaghfirina bil ashar to a lokacin yayi lokacin sahur lokaci na mai albarka to kaga wannan duk don a taimaka ma mutane ne kan yadda za su kyautata sallar su ta dare da kuma yadda za su kyautata shirin azumi da kuma shirin yin sallar asuba a kan lokacinta don haka wannan ya nuna cewa abin da ya kamata wato al'umma mu kula da shi shine abin da zai gyara mana harkokin addininmu yadda za a sauƙaƙe yadda za a yi harkokin addini al misali sawa'un idan Allah ya baka muƙami. kai wani babba ne a ofis to farkon abin da za ka yi in ka gane ne yake kawo tsangwama a cikin wannan ofis din wajen sallah a lokacin sallah azhar yayi ko lokacin sallar la'asar to ka san yadda za ka yi ka kyautata yanda mutane za su samu su yi wannan ibada a cikin sauki kuma a yanda Allah yake so su yi ta a cikin jama'a to wannan duk yana daga cikin lura da kyautata harkar addinin musulunci da ya kamata duk wanda Allah ya bashi a wani mukami ya zama to ya kyautata shi Allah madaukakin sarki yana cewa alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakka wanda idan muka ba su mulki a bayan kasa muka tabbasu tabbata muka ba su wuri wanda yake suka samu daukaka da tabbata to sai su tsaye da sallah su ba da zakka su umarni da kyakkyawa su hani da mummuna wato haka Allah yake son bayan su kasance waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su tamkini to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana wannan mafi kyawun bayyanawa kuma duk waɗanda suka yi duk duk waɗanda suka yi koyi da irin wannan to su suka samu wannan kyakkyawan rabo na wannan haji na wannan koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne suka samu albarkacin duniya su suka samu albarkacin mukamin su na duniya su ne wanda matsayin da Allah ya ba su a duniya ya zamanto musu albarka ya zamanto musu tsari ya zuwa ga samun rahamar Allah da yarda Allah da aljanna kuma ka tsaya ka duba a cikin tarihi za ka gani mutanen da suka yi irin wannan yaya karshen su ya kasance Allah ya sa an manta da ambaton su Allah ya sa mutane Allah bai sa an manta da ambatansu ba Allah ya sa mutane suna tashi musu albarka ana karanta labarukansu a cikin tarihi ana karanta irin gudumawar da suke da hidimar da suke sun mutu amma ayyukansu na kirki ba su mutu ba waɗansu mutanen ku suna da rai amma tuni sun mutu ba wanda yake ambatansu saboda a sharare ne in an ambace su sai dai ambace su da tsinuwa wal iyadu billah to dan haka ba abin da zai ba mu mutum kyakkyawan ambato a wannan duniya hmm, bayansa wanda yake kuma wannan abu ne wanda yake sifa ce ta dan adam duk adam yana son wannan kyakkyawan ambato shi sa annabin Allah Khalilur Rahman ya roki wannan waje alli lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya min kyakkyawan ambato a cikin mutanen da za su zo a baya hmm? wanda kaga baya son wannan wanda bai damu ba ko ai Allah wadai da shi ko bai Allah wadai da shi ba hmm? wanda kaga yana wannan to tantiri ne babu wani alkhairi tare da shi domin hatta kafirai suna son su samu kyakkyawan ambato hatta kafirai abin sifa ce ta mutane da Allah ya halicci fitra ce saboda haka duk wanda ya zama to fitrar ta dakushe shine tantiri fitrar ta ta dakushe ya zama to ba mutum ba shi da dabba duk ɗaya ne da shi da dabba babu bambanci shi yasa za ka ga Allah yana yake misalta waɗanda ba sa fahimta da dabbobi wanda yake ba sa fahimtar gaskiya ba sa addini yake misalta su da dabbobi ya sifanta su da jaki ya sifanta su da kare ya sifanta su da kuma kamar shanu da dabbobi hmm? ulaika kal an'ami bal hum adal waɗannan kamar wato dabbobi ne jakai wato kamar shanu ne da awaki da tumakai bal hum adal bal kuma waɗannan bata to wanda yake baya so ya samu kyakkyawan ambato sai wanda yake wato fitrarsa bashariyarsa ta dakushe to wanda yake so ya samu kyakkyawan ambato kuwa to ba abin da zai kawo wato kyakkyawan ambato ga mutum irin wato hidimta ma addinin musulunci musamman idan Allah madaukakin sarki ya bashi ya ba shi wato halin da zai iya hidimta ma addinin musulunci din yanzu muna gani yanda irin wannan abin wannan duk fa saboda wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya raba kiran sallah biyu tsakanin bilal da abdullahi ibn ummi maktum wanda ya nuna cewa wato kula da maslahar al'umma kan a sauƙaƙe musu yadda za su yi addini a taimake su wajen kyautata ibadar su da Allah farkon abin da zai kawo gyara kenan a cikin al'umma a gyara sha'anin addinin ta Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa gaskiya gaskiya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa. sa Allah kuma ya bamu ikon aiki da shi abinda muka faɗa na kuskure kuma Allah ya yafe mana in Allah ya kai mu mako ne za mu tashi babu iftitahi sala yau za mu samu dai amsa tambayoyi insha Allah bari mu bari mu amsa na tam akwai wanda aka rubuto a nan tukuna ba nan da muke rubuta mu zaɓo mun tambayoyi wani ya tambaya me hukuncin yin sallah a wajen da ba a yin kiran sallah saboda wajen ba masallaci ba ne ba sharaɗi ne sai masallaci ba in dai ana buƙatar jama'a su zo za a yi kiran sallah a wajen amma idan mutum ya sallah a nan wajen dan ba a kira sallah ba babu laifi jama'a su wanda ba su kira sallah ba su ne suka samu su ne suka samu a wato wanda suka tsaye da wannan jama'ar ba sa kiran sallah su ne suka samu wato tawayayyen lada cika shi ne a kira sallah sannan a tada iqama alaikum salam wannan bari amsa amsa wannan mai wannan tambaya ne nake so idan gyara na'am wato kama abin da na fahimta yake nufi ka gani akwai masalakai in duk ko ina yanzu akwai masalakai manya manya amma kuma a halin haka sai ta ga mutum ma kofar gidansa ya tara mutane ga masallaci da kula da shi haka na ana kiran sallah amma ba zai je ba to ina wannan hadisi ke cewa ba sallah ga wanda yake ya ji kiran sallah bai je ba eh wannan yana daga cikin yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na barna a cikin al'umma ah, domin kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa daga cikin sunnonin shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana mu wannan al'umma shine hadhihi salawat haythu yunada bihim yin waɗannan salloli a cikin jama'a inda duk ake kira kan a zo zuwa gare su inda ake kiran sallah eh, a cikin sahih muslim yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad sanna li ummati sunan al-huda wa inna min sunan al-huda as-salatu as-salatu fil jama'a haythu yunada lahunna daga cikin sunnonin shirya yin sallah a cikin jama'a inda ake kira kan a zo a yi sallah da haka idan mutane idan mutum ya zauna ya ki zuwa ya ki zuwa yayi sallah ba tare da wani uzuri ba to wannan ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto daga cikin masu tahallufi idan kuma suka yi tahallufi wannan dalili ne na nuna cewa wato ana ana nema a kawo rarrabuwan kan al'umma idan dai ba da wani uzuri ba daga cikin uzurin da yake daga cikin uzurin da yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mutum zai iya yin sallah a gida ba a cikin jama'a ba amma shi ma ba wai uzuri ne kare sallah a cikin jama'a ba idan jama'a suna jinkirta sallah idan ya zamanto cewa ba a sallah sai ba a sallah azhar sai la'asar tayi to kai idan azhar tayi kai sallar ka sannan ka zo masallaci in ka sami suna sallar la'asar kai sallah da su sai ta to na maka nafila amma kaga kowannen bai ce maka karka zuwa eh, ka zuwa masallaci ba saboda haka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke munana da bai kamata <clears throat> da wanda suke suke irin wannan ai musu nasiha sallar su tayi ba wai sallar su ba ta yi bari sallar su tayi amma kuma ba sallar jama'a suka yi ba domin sharadin sallar jama'a lada wato ba sharadin ladan sallar jama'a kamar yadda zo a hadisin Abu Huraira ya zama mutum ya fita daga gida a cikin alwalarsa ya taka taku taku taku taku har zuwa masallaci domin wannan takun da yake yi ladan da ake bashi da kankare zunubansa da ake yi da ɗaukar darajarsa da ake yi sannan kuma ya zo ya sallah a cikin jama'a shine dalilin da yasa sallar ta take zamantowa sau ashirin da bakwai bisa idan yayi sallah a ɗakinsa ko a kasuwarsa kamar yadda ya zo a hadisin Abi Hurairah amma sallarsa ta inganta saboda bil ijma ba wanda ya ce wanda ya salla in bai salla a haka ba sallarsa bata inganta ba illa abin da ya zo daga ahlul zahir da suke cewa idan mutum ya salla shi shi kadai a cikin gida wannan ya nuna kan cewa sallarsa bata yi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce salatul rajul fi baitihi fi jama'a tabduru ala salatul rajul fi baitihi ta nuna cewa wato sallar mutum a gidansa din sallah ce tunda ya kira ta sallah har an ba ta lada amma guda ɗaya ya nuna kan cewa ta inganta wannan yana tabbata cewa idan mutum gidansa yana kusa da masallaci zai iya yin yanke wato ya tafi ya tafi wani waje mai nisa sa'an nan ya dawo ya shiga masallacin da ke kusa da gidansa babu laifi zai samu wannan ladan mai yawa oh a ba yanke ba nan shatale-tale kenan wannan shatale-tale ake kiransa ba yanke ba eh, yanke shortcut ne ai wannan shatale-tale ake kiransa Allahu a'lam ban taba ganin nasi wajen malamai ba mutum yayi wannan a ah, hakika yawaita taki zuwa masallaci yana daga cikin abin da ake so tunda kamar yadda ya zo a hadithin al-mala'il a'la wa kathratul khuta ila al-masajid ala adullukum ala ma yukaffiru Allah bihi bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat yace isbagul wudu'i ala al-makarih wa kathratul wudu'i ala wa kathratul wa kathratul khuta ila al-masajid وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana gaya muku abinda Allah yake kankara zunubai da su bai ɗaukaka daraja da su yace cika alwala a lokacin da ake ki da kuma yawan taki zuwa masallaci yawan taki zuwa masallaci daga cikin ma'anoninsa yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko kowace sallah ka rinka taki ka taka ka tafi masallaci ya zamanto a rana za yi taku har sau biyar kana zuwa masallaci shine kasratul huda ba ya zaman to cewa sallar jama'a da zaka je in ka je asuba to shikenan kuma sai sallar isha ko sai asubar gobe ba ma'ana ta biyu nisa tsakaninka da masallaci ya zaman to kana taki mai yawa wajen zuwa masallaci kuma wajen taki mai yawa din ya zaman to wajen tafiyar ka baka tafi buguzun buguzun da sauri ba ka tafiya kaɗan ka a hankali shi yasa aka roito daga waɗansu daga cikin salaf kan cewa an sa tafiya masallaci kamar tafiyar kiyashi suke tafiya a hankali a hankali a hankali domin me dan su samu kasratul khuta to an doke suna yin suna ta taqarubul khuta wato taki taki taki kusa da taki domin ya zama kan cewa takin yayi yawa to amma ba gaskiya ban ga inda aka yi maganar ban taba ban san ban ga wani nafi daga cikin magabata kan cewa suna shatale ne ba wajen zuwa masallaci duk da an nuna kwaɗayin cewa mutum gidansa ya zama to nesa da masallaci kamar da bani salima suka yi nufin su zawo kusa da masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu a'a su zauna a gidansu domin za a ana rubuta yawan tafin su zuwa ga masallaci idan ya zamanto bai fita daga cikin sifar dabi'a ba Allahu a'lam a fahimta ta in wannan ya zamanto bai fita daga cikin dabi'a ba yanda zai zamanto alal misali mutum ya ta zaga ya ta zaga masallacin ya ta tsawazi ya ta sannan ya zo ya shigo masallacin wannan ya fita daga cikin dabi'a hmm, amma idan ya zamanto kan cewa hanya biyu ce ya bi wata hanyar abin nan hanya biyu ce wannan za ta bi kusurwa uku kafin ta zo masallaci wannan ba kusurwa ɗaya ce ya bi ta kusurwa uku din watakila wannan zai bashi ladan kasratul khutsa wannan ya daga cikin idan Allah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa in yi wannan kyakkyawan niyyar Allah madaukakin sarki zai bashi ladan wallahu ta'ala a'lam wannan fahimta ta ce karanta mutum hmm? na'am sai ya ce je faɗa da mutane su tambaya wannan na tambaya ne abu muna yin karɓar sai su masallaci ya karɓi ya haɗe masu yin sallah biyar shi to malam ya samu raka da da sunan tashi suka ya wadata ko kuma wanda yake kasaro idan yayi sallah bayan liman da yake cika sallah zai cika sallarsa amma da sharadin ya samu hukuncin sallah ana samun hukuncin sallah ne da samun raka'a wanda ya samu raka'a ɗaya da liman ya samu hukuncin sallah tunda liman hukuncin sallarsa sallarsa ta zaman gida ce saboda haka shi ma sallar da mai kasar ya samu sallar zaman gida ya samu don haka sai ya tashi cika raka a uku ba zai raka a ɗaya ba amma idan ya zo ya samu liman a raka a ƙarshe bayan ya ɗago daga ruku bai samu raka a ko ɗaya tare da shi ba to kaga bai samu hukuncin sallah ba don haka idan liman ya yi sallama sai ya tashi ya kawo raka a biyu an fahimci bambancin wannan kuma yana tambaya da wai ya annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da qiyamul layl cewa raka'a biyu biyu ce mutum ya tashi ya rinka sallah raka'a biyu biyu wato ko shi raka'a biyu sai ya sallama kuma ya koyar da cewa abinda aka fi so a cikin qiyamul layl ta zama to an tsawaita karatu a cikin ta an tsawaita ruku an tsawaita sujada mafi kyawunta ta shine wanda shi yayi da ai aikace shine raka'a goma sha ɗaya raka'a takwas masu tsawon gaske sannan raka'a uku shafa'i da wuturi wannan ita ce wanda tafi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum ba shi da hadda da yawa zai iya yin yawan sujada ya ta zai iya yin yawan sujada ya salloli masu yawa iyakacin rak'o'i da yake so wannan bai saba sunna ba tunda ka'idar ta shine salatul layli matna matna sallar dare raka'a biyu ce wannan na da dama don mutum ya idan mutum ya ya maza mutum in ya ci abinci musamman in yana da maiko da daushi da kama baki kamar shan kamar madara zai kuskura bakinsa kamar yadda ya zo daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sha madara da aka tashi za a yi sallah sai kuskura bakinsa ya ce inna fihi la dasama ya ce yana da wato yana da yauki da kama baki abinda ya sa kenan ya kuskura bakinsa domin abinda ake so ba a san mutum yana cikin bai halatta ba mutum yana cikin yin sallah ya ci abinci saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fi salati la shughla akwai shagali a cikin sallah da zai dauki hankalin mutum daga duk wani abu in ba sallar ba dan haka wanda ya ci abinci a cikin sallah da gangan sallar sa ta baci a wajen malamai baki daya to kaga idan mutum ya ci abin da yake zai akwai wadansu abubuwa a cikin bakinsa da suke saura da zai rinka yana to me zai yi tattauna zai yi da tantantan zai yi ko ko karatun sallah zai da zikiri dan haka ya zama to cewar da ta ake kuskure wannan shi hikimar kuskure baki din kamar yadda wannan sunna ta nuna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna gaskiya gaskiya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ba mu ikon ni kan tatta Allah ya roƙanka a wannan sa'a da take karban addu'a Allah ya kawo zaman lafiya a cikin kasar mu wanda ke neman kawo ta'adda a cikin kasar nan ta hanyar karkashe malamai da masu kira da gaskiya Allah ya kare karfin su Allah ka kama su ka rike su rubon rubon al-azizul muqtadir Allah ka bada nasara a kan su Allah ka kare karfin su da su da masu taimakon su da masu karfafa su Allah ka halaka da su ka watsa aniyar su ka tona asirin su Allah ka banka da su Allah ka ba mu nasara akan addini Allah ka ba mu a kan masu yaki da addinin nan Allah ka ba mu a kan masu yaki da wannan addini Allah ka karfafa addinin ka da bayan ka salihai da sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba da mu a wannan sa'a mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu shayar ma rahama daga gare ka ba ta azaba ba ba ta nutsuwa ba ba ta ba ta ba daga gare ka ya arhamar rahim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين